su dai waɗannan 'yan gudun hijiran da balahirar boko haram ta raba da gidaje wanda ko akasarin su 'yan jihar borno ne sun yi takakka zuwa yola daga sansanin su da ke garin fufore domin bai bayyana halin da suke ciki 'yan gudun hijiran mazan su da mata sun buƙaci shugaba buhari da kuma gwamnatin jihar borno ne da su yi wa allah da annabinsa su dubi halin da suke ciki a yanzu malam umar bakura na kuwa cikin shugabanni waɗannan 'yan gudun hijiran da ke sansanin da aka tanadar ya yi ƙarin haske game da wannan hali ma da suke ciki a yanzu ni ne bakura umar forekam ni ne chairman na idp muna roƙon gwamnati ya tallafa mana da abubuwan da muna ci akwai mata akwai yara akwai marayu akwai mata wanda ba su da miji kuma akwai tsofaffi wanda ba su da karfi su tashi su nema to a wanda yana da karfi zai tashi ya nema wanda ba da karfi kan ba dama ya nema kuma wata uku nan kowa yana can wahala yanzu ma kowa yana kuka muka ce dan Allah da annabi wannan ba mu tashi mun tashi ba mun tashi mun yi magana ba ba za mu samu abincin nan ba yau da gobe yau da gobe har yanzu ya kai wata uku tukuna muna bin gwamnati ba mu samu abincin nan ba sai muka zo muka roke a nema nema kuma suka ce eh mu yi roƙon Allah muna yi roƙon Allah amma duk da haka ya kamata mu tashi mu yi magana duniya ya ji dan Allah da annabi tunda mu duka mu gudu hijira da na Borno da na Adamawa duka mu gudu hijira tare muka fita kuma duk da haka har yanzu wuri mu ba za a samu abinci ba wani wuri muna jin labari ana waya cikin tsakanin mu kowane wata ana basu kowane wata ana basu amma na wurin mu sai a hada wata biyu wata uku sai a bamu sau daya kuma wata hudu ma a bamu sau daya muka ce me laifin mu ne kila mun yi wani laifi a wajen gwamnati a yafe mu kuna da tuntuɓa tsakaninku da gwamnatin jihar Borno domin ta sanin da kuke ciki eh gwamnatin jihar Borno da gaskiya lokacin shekaran da ya wuce wancan mun ji labari ya ce za a zo a doke mu mun ji haka muka ce eh inda gari mu yi kyau ma ba za mu ya mu zauna ba za mu tafi amma har yanzu gari mu muna jin labari ba kyau a kowanda dama muna tare a nan da mun zauna sun je wayan sun je gambarin gara wayan sun je banki a kowanda an yanka su akwai wanda muna tare suka koma su ma muka ce mun war haka ba za mu je ba in mun ji lafiya komai lafiya za mu koma su ma dai mata sun nuna takaicin su inda shugabar mata na yan gudun hijira ta ce mata yanzu haka ma da ƙananan yara na kwaci wani halin yasu abin tausayawa. Sunana Safiratu Ayuba, ni ne umar da IDP Fafore kam. Muna cikin ya gaskiya akwai wayanda ba sa da miji akwai marayu akwai gwamraye akwai guragwai akwai makafe ba su samu abin da za su ci maransu har su je su nema ba sa da karfi su je su nema amma yanzu shine muna kuka cewa eh a kai kukan mu ga gwamnati ya taimaka mana mu yi mu samu abin da za mu sa a bakin mu ko mu yi aiki mu samu karfi da zamu je mu yi aiki mu ci abinci daidai. To sai dai kuma ko da na tuntuɓe shi kan wannan batu, Mr. Midala Anuhu, jami'in riko na hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma, wanda ke kula da jiyon Adama da Taraba, wanda hukumar su ne ma ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira. Ya ce ai laifin ba da gare su ba ne, inda ya ce sun rubuta bukatar ba da abinci ga 'yan gudun hijiran zuwa ga kwatar hukumar da ke Abuja, to amma kawo yanzu ba su sami amsa ba, wanda nan ne ma ya bukaci 'yan gudun hijira su kwantar da hankulansu. To ba mu san ko ina ne challenges din yake yanzu everything mun rubuta mun yin passing zuwa headquarters ba mu samu feedback ba. Mm. So last week ma sun zo muka ba su hakuri cewa at any time mu ma ba wai son mu bane muna yi kokari duk lokacin da aka ba mu abin nan za mu je mu yi distribution to maybe ba su yi hakuri din ba kenan ban sani ba wani tabbaci za ku sake ba su eh to tabbaci din shi shi mu sake rubuta reminder zuwa headquarters mu muna jira a gaya mana to gashi na don mu ba mu da izini a nan mu dauka ko buhu daya mu bayar ma abin nan a nan ba mu da izini eh, sai an ba mu approval in dai an kamar an ba mu approval yau ma kamar gobe sai mu je kamar ko yadda ma alƙaluma suka tabbatar Baya ga waɗanda suka rage a sansanin da aka tanadar ya zuwa yanzu akwai wasu 'yan gudun hijiran da ke samun mafaka a gidajen 'yan uwa da kuma majami'u wanda kotuni ma wata majami'a ta kaddamar da gidauniyar gina gidaje ga 'yan gudun hijira domin su ma samu mafaka. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.